Assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka barkanmu kuma da wannan lokaci mai magana shine Abdul Sa'ad um, insha Allah yau bidiyon mu za mu bayani dangane da wato Panda Inu wanda masu kamfanin nan su ne wato EC Eta su ne suke da ECC suke da Panda Inu kuma suke da EP EFI a dukkan waɗannan coins guda wato uku da muka lissafa su ne masu wannan coin ɗin so recently sun fitar da wani coin wato panda inu wanda muna tunanin shine zai zama wato a swapa nasu kuma ya zama shine babban coin ɗinsu um, duk da cewa uh, this is not a financial advice uh, do your own research please kai ne kake da wato choice akan duk wani abu da za ka yi shi babu wanda ya sai canza ma ra'ayinka so wannan za mu yi tutorial ne akan abin da in ka so ka siya in kuma baka so ba za ka yi ka kyale shi so abin da nake so a nan ku gane shi ne wannan telegram group nasu ne kuma ga panda inu din gaba daya a total wato private cap din shi da suka yi a sun fitar da guda 50 billion inda yanzu an sai da kudan 47.47 billion so yanzu gashi nan a pancake swap yana currently trading at around 0.08 kun gani ina so ku fahimci abin sannan zo da ku zuwa in nuna muku inda ake siya a pancake swap ana trading din shi akan 0.08 kun gani kuma suna da back office wanda shi zan je in nuna muku inda na je na siya kuma za ku iya ku sai ku siye shi sun a wato a back office which is ECC, ECC Ether Connect uh, suna da shi akan 0.00195 with 20% monthly release once public sale is over so a nan abinda nake so ku gani shine idan ka zo back office ɗinsu sun yi ma discount in kana so ka sai shi za ka sai shi a 0.00195 idan ka sai shi a wannan price ɗin kamar ka sai ka sa 30 za su baka kusan guda 150 wanda anan ne wanda ya kai worth of 10,000 US dollars ko kuma 12,000 US dollars so amma kuma ba za su saka ma coin din ba har sai an gama wato wannan private sale din nan idan suka gama kuma sai suka ba da condition suka ce every month za su rinka baka 20% din wannan coin din da ka siya ka je in ka ga dama ka sai da shi in ka ga dama kuma ka bar shi ka ci gaba da trading din shi a karshe sai suka ce the choice is yours sannan sai suka ce sai fanda if you are excited idan ka yi exciting sai ka ce fanda wanda ga wajen comment ne ka zo ka latsa ka tafi wajen comment so now ga waɗanda suke so su siya wato wannan kwai din abin da zai faru shine idan na je na bidiyon a cikin wato youtube channel dina zan zo in pasting din shi a wannan group din na wato abdul sa'ad pre crypto na zan zo muku pasting din link din da za ku je sai nuna muku inda za ku siya kun ga wannan shine link din so amma yanzu nake yin wato bidiyo sorry bar na ci zan kofo din sai yanzu in kawo shi nan wajajen wato anan zan yi pasting din shi kamar da za ku gani a haka so ba zan yi pasting din shi yanzu ba saboda ban yi bidiyon na yi uploading a youtube channel ɗina ba yanda za ka yi ka shi ne za ka shiga cikin trust wallet ɗinka kamar yadda muka sani da ka shiga cikin trust wallet ɗinka za ku ga ta ta bayyana a haka so abin da zai fara ne za ka shiga wajen d apps sai ka zo ne kai pasting din link ɗin da na tura ma remember dukkanin waɗansu ɗan abubuwan idan za ka yi su bar na baku shawara wannan trust wallet ɗin is a fresh wallet kun na sa mata sea wallet is a fresh wallet so abin da zaka shine zaka turo su mace na adadin yi abin da kake so ka je ka siya wato ita kwalet ɗin ka buɗe sabuwar wallet ka ku je ku ɗauki wacce kuke yin coins da su ku dinka sai airdrop da su ko kuma ku dinka sayan wani abu na pre-sale wanda za a je a setin dapps kunda kowa ya san cewa dapps a cikin shi akwai risk sosai da sosai so ku tura kudadenku wato ku yi create wani sabon wallet na atros wallet sannan ku turo su matchet din daga binance ko kuma daga wancan wallet din naku zuwa wannan wallet din idan dala 30 ne ka je ka san dala 30 za ka je ka siya ko dala 10 ko dala 5 duk zan nuna muku yadda za ku yi shi so ya ka turo adadin chain na wannan dalolin zuwa wannan so in ya zama na cewa yanzu kana da dalan ka anan kun ga anan smartin zai zo ya nuna ko in ya zama na kana da dalan ɗinka a smartin zai zo ya nuna so bayan ya nuna sai ka zo ka dana d apps na sai ku zo ku pasting wannan link ɗin da na baku kun gane sai ku danna haka so a lokacin da ya bude ma haka za ga ya fito da abubuwa haka kun gane kun ga anan zai rubuta ma sponsor name ɗina shine Abdulrahman Sa'ad idan ya buɗe ma sponsor name dina sai ka zo ka sa full name dinka email address dinka wajen country sai ka zo ka zaba you are from nigeria sai ka zo ka ɗau nemo nigeria sai ka sata wajen bari na nuna muku nigeria don wasu ai ta abin ne an fi so a yi shi dalla dalla kun gane nigeria mobile number ka sa number ka sannan kuma dole ya kana da sponsor ba ba zai taba tafiya ba abin nan sai kana da sponsor haka suka yi shi so ni already ina da wannan abu already ina da shi so bayan ka gama wannan wajen sai ka zo ka mai da shi smart chain kun gane ya zama da kayi connect din wallet ɗinka da wannan abu so ni ina da account da su zan zo in sa login details ina ne domin in buɗe account ina typing in login details kun gani nan na riga na na yi login ɗin account ina ne sannan suna da na faɗa muku suna da ECC shi ma har yanzu ba a gama ba nan da 8 days ne su gama listing price ɗin shi abinda suka ce a Uniswap za su sa shi akan 2 ne so kun gani ga can suna nan ya fita a sama so abinda za ku shine bayan kun yi connect ɗin wallet din guda ma farko za ka mai da shi smart chain sai ka zo ka danna wajen buy so bayan ka zo ka danna wajen buy sai ka zo ka ce buy with bnb kun ga gashi nan bnb a nan wajajen sai ku zo ku danna buy with bnb kun gan shi nan bnb shine na ɗaya na biyu na uku bnb kenan so anan a trust wallet ne aiko sai ka danna trust wallet kun ga zai samu anan wallet connected kun gani a sama ya sa wallet connected so anan sai ka faɗi na dala nawa kake so ka sai na dala goma ne a ƙasan nan za ku ga yazo ya ba ku ya kado ka danna review kun gani zai ba ku da 51,000 and 20 ko so haka ne sannan kuma za ka sai na 5 dollar ma bari ku gani sai ka zo ka danna review reset sai ka zo ka danna 5 dollar sai ka zo ka danna review ina na 5 dollar su baka 25,510 wanda in muka je muka duba 25,510 ɗin bari na shiga da ku calculator ku domin ku gani a price din shanau kasuwa ba 0.08 bane ba sai mu ce times 25000 a shi 25000 kawai kun kuna 2000 US dollars na dala biyar zai iya baka wannan kudin 2000 dollars so amma ba za ka samu wannan 2000 dollars ba dalili shine an ce ba za a baka ba saboda ai ba haka suka yi abun ba tsarin da suka mai shine ba za a saka ma wannan ba duk bayan wata ɗaya za a rinka baka 20% ɗin abin da ka siya so mutane wasu sun siye su da yawa wanda kuma ko duba za ku ga private sale din shi a wato private sale din shi gashi nan a round 2 din shi an yi round 1 wanda ya kai 48.87 billion in ba kalli bidiyon nan ka kara kallon shi once again ka kara kallon shi insha Allah you will get it a trust wallet za ku je ku paste wani abu kai ku tafi through browser ku kawo shi trust wallet ku bi dai process din da na bi sannan ku so ku siye shi in kuna so ku siya da bayan ka siya kayi login din account ɗinka zai iya nuna ma shi kamar haka kamar yadda kuke gani a haka wato zai zo ya nuna ma shi a haka da bayan kayi login din shi zaka gan shi kamar haka zai zo ga wani icon nan da yake nuna alamar wato account ɗinka is connected shikenan za ka ga profile ɗinka to a koda yaushe kawai ba ita trust wallet ba in ka je ta website ɗinsu ma zaka yi assessing wallet ɗinka so amma na duba na kamar airtel baya bude wannan so ku amfani da MTN network kamar ita connect nan ya fi amfani da MTN so dan kun ga waya na mana ya hotspot din shi saboda wani line akwai Airtel bai yi connecting din shi ba kada kai ta yi da Airtel ku ringa cewa baya budewa kai trying kai connecting da wato MTN ko AT Salat ni dai da MTN na yi connect din abin ya tafi noma so insha Allah ana zamu dakata ga wanda ba su subscribe channel din mu ba ina mai ba shawaran da su yi domin yana da matukar amfani subscription ɗinku za ku rinka samun duk wasu information da duk wani abubuwa na coin ba za su rinka wuce muku ba so da wannan nake cewa sai an jima alternate happy trading and goodbye